ya yi kamar karatu wannan kwata-kwata ɗin kwata-kwata da kike ɗin nan fim dole sai sai kin bi shi kamar yadda za a san kawai magana kike ba a lokacin kike kira kike kira magana kuma ba kamar eh, jiya ba eh, na gaya miki kasiri irin wannan su rika miki kwarjini da yawa yayi kai ne yayi kai ne ya kamata a ce ka tsara abin da ya dace a tare da kai ko kuma abin da zai abin da zai zama kamar kwata tunda kaga kai abin nan kai ne kake kai ne yake kai ne kake cikin wannan sahana su yi wannan koko kin gane so maganar taki ta yi slow sannan kai kike zama active mm. normal ne duk mu ma duk da haka muka fara ni akwai mm. lokacin da zan yi sun ɗaya ba sai da ne kwana uku wani ba karshe ya kuɗa ne ya tafi kin gane so dole irin waɗannan abubuwan suna nan amma sai kin sa abin a cikin ranki yes eh abin fa kike yi ko kuma shi ke zo mm. ki saki jikin ki da Allah ki kwantar da hankalinki ki yi abin nan yawa Kaga kai ya kamata, mm, abin da zai, eh, sorry, kai za ka tsara abin da zai zama mafita a wajenka ba ni ba. Kaga ka na hankali da hangen nesa. Simple. Action. Kai za ka tsara abin da zai zama mafita a gare ka ba ni ba. Kaga ka fi hankali da tunani da kuma hangen nesa. Haka To amma yana neman wata alfarma a gurin da Allah wannan magana ta kasance daga ni sai ki sai Allah kada ma ka kushu da wani ya san cewar ga abin da na zo miki da shi insha Allah babu wanda zai san da wannan magana domin ko ni sai ba zan taɓa bari ta san da wannan labarin ba ba zan taɓa yarda mutuncin ka zai yi na gode sosai da wannan kalamin naki sai an ji malam ce ko a ci abinci kuma ya sallah ko a ci abinci a sallah na'am hmm? shiga nan ban ɗaki ka ba ban ɗaki nan ka shiga hmm. da ruwa da komai har da na zafi fitila aka canja ah, dama watan babbar ce kake hmm. kafin yi